daga dukkan alamun shirye-shiryen da najeriya ke yi na wasanta da kasar zambia ranar tara ga watan nan da muke ciki na neman gurbi a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na samun cikas mai horar da 'yan wasan kenneth roy 'yan kasar jamus ya makale a kasar jamus bayan da hukumar kwallon kafa ta najeriya wato nff ta aika masa da tikin shiga jirgi ba rahotanni na cewa hukumar ta ce mai horar da 'yan wasan da ma wasu 'yan wasan najeriya masu buga wa kungiyoyin wasan kwallon kafa a wasu kasashe a duniya da ya kamata a ce yanzu haka suna abuja su ma hukumar ta bukace su da su sewa kansu tikitin shiga jirgin sama idan suka isa najeriya za a maida musu su tun farko dai 'yan wasan na fushi domin tikitin ya bayi aka ce su siya kuma suna korafin cewa tikitin farko da aka ce su siya lokacin za su buga wasa da kasar tanzania har yanzu hukumar ta nff bata maida musu kudaden su ba